ta halitta da kuma ni'ima ta baiwa waɗanda ba sa kirguwa kudubar mu ta yau za ta kasance ne akan gyaran zuciya hakika zuciya ita ce abu mafi daraja mafi kyawu a jikin ɗan adam idan ta gyaru hakanan kuma ita ce abu mafi muni a jikin ɗan adam idan ta lalace ta gurɓace wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi haka ƙarara a cikin wani hadisinsa da aka rawaito yana cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan cewa ku saurara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka wacce take idza salahat salaha al jasadu kulluhu idan ta gyaru ta inganta to dukkan jiki sun gyaru kuma sun inganta wa idza fasadat idan kuma ta lalace ta gurbace fasadar jasadu kulluhu dukkan jiki ya lalace ya gurbace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wannan tsoka ba komai bace illa ita ce zuciya to da haka idan zuciya ta gyaru dukkan jiki ya gyaru ya miƙe ya tsayu idan ta lalace dukkan jiki ya lalace kuma ya wargaje a rawa imam ahmad bin hanbal ya rawaito a littafin sa kitabuz zuhud yana cewa ah, luqman ya kasance bawa ne ba habashe kafinta ya ce wata rana mai gidansa ya umarce shi ya tafi yanka masa tinkiya sai ya tafi yanka tinkiya sai ce da shi ya zo masa da abin da ya fi daraja ya fi kyau a jikin wannan tinkiya abu guda biyu waɗanda su suka fi daraja suka fi kyau a cikin wannan tinkiya sai da ya zo masa da zuciya da kuma harshe sai ce yanzu gaba ɗaya a cikin dabban nan babu wani abin da ya kai waɗannan abu biyu kyau yace kwarai na tabbatar maka gaba daya babu wanda ya kai waɗannan abubuwa guda biyu kyau yace to shikenan sai ta jima ya sake cewa tafiya yanka wata tinkiya ya tafiya yanka wata tinkiya yace da shi to ka tafi ka fitar da abin da suka fi komai muni da lalacewa a cikinta ka yadda sai tafi ya fitar da harshe da zuciya ya tafi yadda sai ya za a yi haka na ce da kai ka fitar min da abin da ya fi komai kyau a cikin wannan dinkiya ka zo min da harshe da zuciya kuma na ce da kai ka fito da abin da ya fi komai muni da lalacewa a cikin wannan dabba ka zo min da harshe da zuciya sai ce kwarai da gaske to waɗannan abubuwa biyu da ka gani su suka fi komai kyau a jikin wannan tinkiya idan suka gyaru hakanan kuma su suka fi komai lalacewa idan suka fashi to kaga kenan a ce zuciya ya kamata mu yi lura da ita mu kuma kiyaye ta ta zamanto ta gyaru domin matukar jagora ya gyaru to kaga da sauran mabiya za su bi idan jagora ya lalace to kaga da sauran su ma lalata su ne wannan shi yasa Allah ta'ala ya sanya zuciya ita ce wurin ganinsa don haka abin da yake lura cikin ayyukanmu da komai shine zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala bai dubawa ga surorinku cewa waye a cikin ku fi kyawun sura waye fi kyawun kamanni wanne ne yafi kyawun tsira Allah bai duba wannan haka nan wala ila amwalikum bai dubawa ga dukiyoyinku waye a cikin ku yafi yawan tara dukiya Allah bai duba wannan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum amma Allah ta'ala yana dubawa ne ga zukatanku da kuma ayyukanku haka wannan shine wurin abin da Allah ta'ala yake dubawa saboda Allah yana sakamako sakayyar da yake yi ko shine ga wanda ya kyautata ya saka masa da kyakkyawa wanda ya munana ya saka masa da mummuna to yayin da zuciya ta kasance ita ce jagora ita ke tuka dukkan sauran gaɓoɓi to shi sa Allah ta'ala ya sa cewa ita ce abin lurarsa saboda da zaren ta tafi daidai to duk sauran su ma za su tafi daidai wannan shi yasa zuciyar nan ta zama nan ne matattarar tsoron Allah wanda ke tsoron Allah to za tsoron Allah a nan yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yadda la tabaghadu wa la tanajatu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana a a karshe ce ce taqwa ha huna attaqwa hahuna attaqwa hahuna har ya faɗi haka sau uku ya ce tsoron Allah yana nan da haka duk abubuwan da muke suke bayyana tsoron Allah na yawan sallah yawan sallah yana daga cikin tsoron Allah hakanan azumi da bin dokokin Allah duk alama ne na tsoron Allah amma asalin tushen tsoron Allah yana nan da haka duk wani aiki da kaga mutum yake in sallah yake yi to ta samo tushenta ne daga nan idan azumi yake yi biyayya yake yi ga Allah tushen yana nan nan ne tushen haka nan duk wani fasikancin da mutum yake da fajirci to tushen na nan shi yasa da zaran an samu matsala a nan ko da mutum ya bayyana sabanin abin da ke zuciya to za ka ga hakika al'amarin ba haka bane saboda nan ita ce asalin tushen shi yasa Allah ta'ala ya sanya sai sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace at-taqwa hahuna Allah yace man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub ya kai ta zama taqwal kulob saboda tsoron dama a nan yake shi wannan kawai yana bujiro da abin da yake ga wannan zuciya to da haka wannan zuciya shi yasa Allah ta'ala ya sanya tsafalahin da dacewar mu da cin nasarar mu da samun rabo ga gyaruwanta da ingantarta duk wanda zuciyarsa ta inganta ta gyaru to hakika ya gama samun rabo duniya da lahira wanda kuma duk zuciyarsa ta gurɓace. to wannan shi ko ya gama yin asara duniya da lahira Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'i hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz man khashiya arrahman rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib kaga nan Allah ya bayyana mana cewa aljanna cewa wannan ita ce aljanna Allah ya tanadinta ga bayinsa na kwarai daga ciki sai ce su ne waɗanda wanda ya ji tsoron Allah da gaibu kuma ya zo da zuciya mai komawa ga Allah da kaga shi ke samun nasara haka nan shi ke kubuta ranar kiyama Allah yana cewa yau malayan fa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da zuciya a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfanarwa sai fa wanda ya zo ma da Allah da zuciya kubutacciya kubutacciya daga cututtukan zuciya kubutacciya daga shirka ga Allah to wannan shine wanda ke samun kubuta ranar kiyama to da kaga ashe ya kamata mu mai da hankali matuka wurin gyaran wannan zuciya wacce da ta gyaru to dukkan abubuwa sun gyaru da ta lalace dukkan abubuwa sun lalace to kaga sai mai da hankali waɗanne irin abubuwa ne za su gyara mana wannan zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan ma a cikin alkur'ani ayoyi da dama sun nuna cewa lallai akwai abubuwa da dama waɗanda suke gyara zukata suke kuma miƙar da ita su tsayi da ita ta miƙu ta tsaya tsayayya sannan abubuwan akwai addu'a da roƙon Allah ta'ala ya miƙar ma da zuciya Allah ya miƙar mana da zuciya Allah ya gyara mana ita Allah ya warkar mana ita daga dukkan wani cututtuka na zuciya wannan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik an tambayi ummul mu'minin ummu salama radiyallahu anha cewa wata addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yafi yawaita in yana wurin ki sai ta ce to lalle addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam- yafi yawaita yi in yana wurina ita ce faɗin sa Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah ya mai jittu ya zukata ka tabbatar da zuciyata kan addininka ta ce to wannan ita ce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake yawan Sai sai na ce saboda yawan haka da na ga lura cewa yana yawaita wannan addu'a sai na ce ya rasulallahi na ga kana yawaita cewa kana yawaita faɗin wannan addu'a sai ce kwarai kuwa ya ummu salama abin da ya sa babu wani ɗan adam face zuciyarsa tana tsakanin yatsun Allah guda biyu yana jujjuya ta yadda ya so in ya so ya tabbatar da ita ga ashe ne in ya so ya miƙar da ita in ya so ya karkatar da ita to da haka yasa nake roƙon Allah ta'ala ko da yaushe Allah ya miƙar min da zuciya to da haka muke na ko da yaushe mu yawaita roƙon Allah ta'ala da cewa ya miƙar mana da zuciya wannan addu'a da muke yi shi zai sa Allah ta'ala ya miƙar mana da zuciya ya kuma warkin mana da ita daga dukkan cututtuka da muke take fama da haka nan daga cikin abubuwan da ke jawo jaruwan zuciya shine yawan istighfari da neman gafara Allah idan ana yawan neman gafara Allah ana komawa zuwa gare shi to lallai Allah ta'ala yana yana gyara zukata yana kuma miƙar da su saboda neman gafara shine komawa ga Allah da barin dukkan zunubai haka nan da ambatan Allah ta'ala yawaita ambatan Allah yana daga cikin abin da ke jawo zuciyar mutum ta inganta ta kuma gyaru Allah na cewa allazina amanu wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikrillahi taquma innul qulub wadanda suka yi imani kuma zukatansu suka nutsu da ambatan Allah kuma da ambatan Allah zukata ke nutsuwa dan haka babu abin da ke nutsar da zuciya kamar yadda malam ibn al-qayyim ke faɗa yace babu abin da ke nutsar da zuciya in ban da ambatan Allah da haka Allah da ambatan Allah sune kadai abin da ke sanya ma zuciya nutsuwa amma duk wani wanda ya zaci cewa zai samu nutsuwar zuciya ta wani wuri ko zai samu kwanciyar zuciya da nutsuwa da jin daɗi ga zuci ta wani abu ba biyayya ga Allah bai ce to haƙiƙa yana cikin yaudaruwa kuma wannan abu ne da Allah ta'ala ya riga ya yanke ya tabbatar da shi to da haka ana samun wannan nutsuwa ana samun gyaran zuciya da warakar zuciya ta wurin ambatan Allah wanda ke ambatan Allah ta yana tare da Allah to Allah ta'ala zai gyara masa abubuwansa haka nan akwai karatun alkur'ani mai girma daga cikin abubuwan da suke inganta zuciya shine karatun alkur'ani ya zama alkur'ani yana ratsa wannan zuciya tana karanta shi kuma tana sauraron sa to lallai ayoyin alkur'ani suna wa zuciya tasiri ba kaɗan ba Allah na cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum cewa Allah shi ya saukar da littafi mafi kyawun zance shine littafin sama sani wanda ake nana ta shi kore da wanda yake ya tafi wanda idan an ambace shi to fatayen waɗanda suke tsoron Allah tana kaɗawa hakanan kuma zukatansu suna tsorata sannan kuma sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan wannan zukatan nasu da fatayensu za su nutsu su sauƙaƙa su yi taushi da ambatan Allah ta'ala haka Allah na cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani cewa zukatan su tsorata su kuma eh, zukatan tsorata ga ambatan Allah da kuma abinda Allah ya saukar na gaskiya da haka abinda Allah ya saukar na gaskiya shi ne al alkur'ani da shi zukata ke nutsuwa tare da tsoron Allah waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke nutsarwa da mutum zuciya haka nan a taƙaice aiki na alkhairi da duk wani biyayya ta Allah yana daga cikin abin da ke inganta zuciya ya kuma warkar da ita ya kuma war eh, miƙar da ita duka da'a ta Allah sannan dukkan saƙo sune sanadin gurɓatar zuciya Saƙo sune sanadin zuciya ta samu rashin lafiya dukkansu waɗannan abubuwa sababin su shine za sako Allah na cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna cewa abubuwan da suke aikatawa shine abin da ya mamaye zukatansu kuma ya sanya ya rufe musu zuciya ya toshe musu ita ya sanya musu daman aikata zunubai to da da zaran zuciya ta samu matsala to za ga cewa mutum bai girmama wani zunubi zunubi ko mun girman sa zai daukan shi babba ne zai dauke shi karamin al'amari ne kuma mai abu ne mai sauki a gare shi ya aikata saboda me saboda an riga an samu matsala a wannan zuciya da haka da zaran an samu matsala ga haka to kenan abubuwa sun dinga tafiya kenan Allah ya ba mu labarin Yahuda yake wa qawli wa bi qawli wa qawlihim qulubuna ghul bal taba Allahu alaiha bi kufri da faɗinsu da suke cewa a yi zukatan mutum rufe sun riga sun cika da ilimi ba sa buƙatar wani ilimi sai Allah ya ce a ba haka ba ne ka yi da tsaba Allahu alaiha Allah ta'ala ya toshe a wannan zukata saboda me saboda kafircin kaga wancan zunubi na kafirci shi ya musu wannan zunubi haka na Allah na tafi qulubihim maradun zadahumullahu marada cikin su akwai rashin lafiya sai Allah ta'ala ya ƙara musu rashin lafiya to da haka zunubi da sakewa da su da kyale su da biye musu suke kaiwa zuciya ta samu matsala da zaran zuciya ta samu matsala kuma shi kenan babu wani abu da ke da kyau ga mutum sai abin da zuciyarsa ta kyautata masa babu wani abu mummuna a gare shi sai abin da zuciyar nan ta na masa ta nuna masa cewa mummuna ne ya zo a hadisin huzaifa Allah ya da shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana guzuro ta kusuntunu eh, kamar tabarma da wannan eh, wannan kulli kulli ma'ana a kawo wannan sai a kawo wannan bayansa a kawo wannan kamar yadda ake saka tabarma a saka ta da kaba kaba haka ita ma zuciya waɗannan fitunnu ke shigo mata ɗaya bayan ɗaya yace duk wani zuciya da ta yi inkari ta kore bata karɓa ba fitinar ta zo ta tsaya tare da Allah ta ƙi kan karɓar wannan fitinar annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan zuciyar ta riga ta tsira wacce kuma ta riga ta ansa shi kenan wannan zuciyar za ta za ta zauna in ta anshi wannan fitinar to wannan fitinar za ta dugu wani dugo baki a wannan zuciya sai zama wannan dugo bakin yana karuwa duk lokacin da fitina ta zo ya shiga sai bakin ya karu haka haka har wannan bakin ya zo ya mamaye zuciya shi kuma wancan da ya ki ansa sai a ɗiga masa fari a zuciya haka nan wata ta sake zuwa ita ma ya sake mai da ita sai ya sake diga masa fari a zuciya da haka da haka har shi ma wannan farin da ake diga shi kaɗan kaɗan kaɗan har ya zo ma mai zuciyar gaba ɗaya shi ma wancan wannan bakin da ake diga shi kaɗan kaɗan kaɗan har ya zo ma mai zuciyar gaba ɗaya annabi ya ce har ku zo ku zamanto a bisa zuciya biyu ya zamana mutane zukatansu guda biyu ne da mai farar zuciya da kuma mai bakar zuciya mai farin zuciya farin ya kai ko ina wurin fari fari ne kal hakanan shi ma mai bakar zuciya baki ne wanda ya kai matuƙa wurin baki ya zama baki sosai baki kiran haka zuciya take annabi ce to haka za ku koma ga haka shi wannan wanda zuciyarsa take mai fari shine wanda duk wani abu mai kyau yana sai duk wani mummunan abu bai kauna saboda zuciyar ta riga ta jaru me ya gyara ta waɗancan matakai da ya daure ya yi biyayya idan fitina ta zo ko wani abu ya zo da zai karkatar da shi ga sabon Allah ya sa ya tsaya to haka ya jawo masa wannan sai zuciyarsa ta miƙe shi kuma wancan zuciyar da ta riga ta yi baƙi sai zama na baya ganin wani abu mai kyau duk wani abu mai kyau yana ganin shi a jirkice haka nan duwa yana ganin shi mara kyau duk wani abu mara kyau yana ganin shi mai kyau saboda zuciyar ta riga ta jirkice saboda wannan bakin da ya riga ya mamaye ta ya kuma canza mata akala ya canza mata alƙibla to wannan shine abin da ke kaiwa ga zuciya to don haka lokaci yayi da kowanne zai duba ya waiwaya baya ya ga yaya zuciyarsa take ya ga cewa shin yana daga cikin waɗanda suke suna ya'rifuna al-munkar wa ya'rifuna al-ma'ruf wa yunkiruna al-munkar suna ganin abin da yake mai kyau mai kyau ne su karbe shi su kaunace shi sannan kuma su ga abin da yake mummuna ne su ƙi shi su kyamace shi ko ko a'a yana tare da waɗanda suke ganin mummuna mai kyau ne su kuma ƙaunace shi kuma su ga mai kyau mummuna ne su kuma kyamace shi to kaga da zarar mutum ya ga wannan shi karan kansa ya isa ya zame wa kansa mai gyara ya isa ya zame wa kansa mai hisabi ya yi wa kansa hisabi ya gano cewa shi zuciyarsa tana wani bangare ne haka idan tana wancan bangaren ne na waɗanda zuciyarsa take mai fari sai ya gode wa Allah ya kuma ci gaba da bibiya da kuma ban yanda zai ɗore ga wannan yanayi idan ko ya ga cewa zuciyarsa tana ɗaya yanayin ne cewa lallai fa abubuwa da suke masu kyau shi zuciyarsa ba ta son ba ta ganin cewa masu kyau ne abubuwa da suke na waɗanda aka hana su zuciyarsa take ganin masu kyau ne kuma take sha'awar to kaga nan ya san cewa akwai matsala a zuciyarsa lafiya a zuciyarsa ya kamata ya ɗau dukkan matakai da zai bi ya warware wannan domin wannan warware shi shi ne samun tsira gare shi kuma shi ne samun ingancin rayuwa gare shi hakanan shi ne samun rabo gare shi duniya da lahira Allah ta'ala ya inganta mana zukatanmu sannan kuma Allah ya yafe mana kurakuranmu ala wa sallu ibadallahi wa sallimu ala man amarakum Allah ta'ala bis salati was bi qawlihi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية, وعن بقية أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان